biyu ga watan Nuwamba na shekara 2016 za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun turai wato UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa bakwai a matakin wasannin rukuni inda kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na kasar Rasha za ta karbi bakuncin Bayer Leverkusen na kasar Germany Monaco kuwa na kasar Faransa za su fafata da Tottenham ne na Ingila yayin da Borussia Dortmund na Germany za su karbi bakuncin ligawa na kasar Poland. Sporting Lisbon na Portugal ko za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na Spain yayin da Copenhagen na Denmark za su fafata da FC Porto na kasar Portugal. Leicester City na Ingila ko za su karbi bakuncin Club Braga ne na kasar belgium yayin da dinamo zagreb za su fafata da lyon na kasar faransa sevilla kuwa na spain za su karɓi bakuncin juventus ne daga kasar italy za a fafata sun ne misalin karfe tara saura kwata agogon najeriya nijar kamaru da kuma chadi Hukumar da ke kula da ƙwallon ƙafa na duniya FIFA ta fi da jerin sunayen 'yan wasa da za su fafata wajen zaɓen ɗan wasan da zai samu kyauta na Fosca Award na shekara 2016 shi wannan kyauta an same shi ne ta ɓangaren tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Real Madrid mai suna Ferran fuska wanda ya bar duniya a shekara ta 1950 inda aka yi kiyasin ya buga wasanni 528 ya kuma jefa kwallaye 215 an fara wannan kyauta ne a shekara ta 2009 a watan oktoba wanda karkashin jagorancin tsohon mai kula da kungiyar fifa step blatter shi wannan kyauta ana yi shi ne bisa ɗan wasan da ya fi jefa kwallo wacce ta fi kowanne kyau daga watan oktoba na shekarun da ya wuce zuwa na shekarar ake ciki a bana za a bayar da dan wasan da ya fi jefa kwallo mafi kyau daga watan oktoba na shekara biyar zuwa dubu biyu da sha shida a cikin jerin suna akwai shahararren ɗan wasan kwallon kafa na ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona lionel messi Yesu ya samu shiga jerin suna ne sakamakon kwallon da ya sha a wasannin da suka buga a da USA a gasar cin kofin kofa Amerika na shekara 2016. Sai takwaransa Neymar na Barcelona wanda ya samu nasarar jefa kwallon da ta yi kyau a wasan da kungiyarsa ta Barcelona suka buga da Villarreal a shekara ta 2015. Sauran sunayen sun hada da ɗan wasan Atlantico Madrid mai suna Sol Miguel na atlantico wanda ya samu nasarar jefa kwallo mai kyau a wasan da atlantico ta buga da bayan sai ɗan wasan gaba na kasar west mai suna robson kanu da ya samu nasarar jefa kwallon wa ƙasarsa a wasan da suka buga da belgium a gasar cin kofin zakarun kasashen turai wanda aka yi shi a shekara ta 2016 a kasar faransa bayan haka akwai sauran 'yan wasa waɗanda nan gaba kaɗan hukumar za ta fi da jerin suna idan fafatawa huta lafiya